कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको fim ɗin shaharar jarumin nan na bollywood wato sharukan wanda suka yi tare da anuska shama mai suna jab harimet da aka daɗe ana jira ya fito yau a ƙasar india ana kuma sa ran cewa fim ɗin zai fito da sa'a domin ana hasashen cewa zai ba mara ɗakunya ana sa ran cewa ranar farko fim ɗin zai cinikin fiye da dalar amurka miliyan uku hatta ma masu fashin baki akan harkokin kasuwanci a ƙasar ta india kamar su a shaggy ratti ya tabbatar da cewa daga dukkan alamu fim ɗin zai yi kasuwan da ake zato. ya ƙara da cewa ranar farko yana hasashen cewa gidajen kallo a ƙasar za su cika makil musamman ma na birane wanda ke dama can su ake haƙo ganin cewa akwai fiye da gidajen kallo dubu uku da za a iya amfani da su domin gamsar da masu kallo hakan shi ma zai taimaka gaya wajen ƙarin samun kuɗin shiga ga wannan fim ɗin. शहना